muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da aka riga aka gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu daraja masu girma na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da suka dame mu a bangarori da dama na kasan nan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar albarka Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar zaman lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar arziki muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a ƙasar mu ta Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake kare wata al'umma Allah ya kare mu a Najeriya waɗanda suke ƙoƙarin fita da fitintunu kala-kala a bangarori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 hanya wa talakawa bin doka da kuma gyara tarbiyyarsu da kuma tsayawa inda aka zai da su muna roƙon Allah ta'ala ya cika iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya cika ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba daya Allah ya cika ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya cika kanmu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare in akwai tambayoyi sai a kawo a fara da su yau za mu tashi a darasi na nawa za mu tashi a darasi na sha takwas a wata ramadana hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu to ramadan na tattare kayan sai yana tafiya eh, kamar yanzu muka fara amma lokaci ikon allah wai yanzu muna sha takwas ga ramadana da hakika babban darasi ne gare mu allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyukanmu wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam i hope this meets you well please i have a question to da wannan bature ne <laughs> it is regarding custody na yara ne malam bayan shukan aure my dad recently separated from my mom kuma yana ta cewa wai mu zaɓa tsakanin uwa da ubawa muke so mu shida ne guda hudu sun balaga biyu ba su balaga ba malam za ka kara mana haske a cikinsu a kan waye dace mu zaba a cikin iyaye guda biyu babbar magana a zaba cikin uwa da uba Ka'ida an wuce shekarun ishin custody custody a musulunci daga haihuwa ne zuwa shekara bakwai aka fi magana a kayi daga shida zuwa bakwai wannan ana bar wa uwa ne bayan nan kuma sai a zo a duba wani hali ake ciki na biyu tambayar da kai ba ishu ne ma na custody ba cewa a zaɓa ne so za ka ishun custody ma bai taso ba idan muka duba cikin tafsiri na abuwa bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an na Muhammadu amin bunu muhammadul muqtaru shankili rahmatullahi alai a cikin mujalladi na uku namba na tamanin da biyar ƙarƙashin tafsirin maganar Allah ta'ala da Allah ya ce wa ba rabbuka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني sagira cikin isra'i daidai kan aya ta 23 da 24 da 25 muhammadu aminu shangidi rahmatullahi alai abu jalladi na uku namba na 85 yana cewa wajibi akan 'ya'ya ba shine zaɓa tsakanin uwa da uba ba wajibi ne a kyautata wa iyaye dukkan biyu so da aka chapta na abu da wai ku zaɓi uwa ko uba bai taso ba dolan ku ne wajibi ne ku yi biyayya zuwa ga uwa da uba wajibi ne ku kyautaka zuwa ga uwa ga uba wajibi ne ku yi kokarin sulhu tsakanin uwa da uba ko da aure ko ba aure don ya zama akwai fahimtar juna amma duk inda mutum ya ce ya yi taking side yanzu iya tare da uba zai yaki uba ko yana tare da uba zai yaki uwa to ya kama hanyar halaka don dukkan ayoyin ƙur'ani muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alai yace babu inda allah ya yi sauƙi ya wai ka zaɓi uwa ka yadda uba ko ka zaɓi uba ka yadda uwa dole duka biyu sai ka kyautata musu abinda bahaushe ke cewa wai dole gyaɗa ta yi mai in ta ta sha matsa dole shine abin da ke kanmu a cikin abin da ya shafi iyayenmu dole ne mu kyautata uwa da uba amma ba a cikin sayi a ce ni ina yin wannan ba na yin wannan misali ayoyin da na kawo wanda a ƙarƙashin su yayi magana na suratul isra duba magana da Allah yayi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ka ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi sai ce me wa bil walidayni ihsana da babarka da babanka ka kyautata musu ai bai ce dai ba hmm. kuma yace in ma ya yabluganna ba a kibara kuma?' idan ɗaya daga cikin su ya kai kololuwar shekaru girma ya kama shi ko ya kama ta au kilahuma ko duka biyu sai ce fala ta kuma kuffe?' kar ka kuskura ka ce musu tir duk yadda iyaye suka maka bakar magana ko suka takura ka ko suka muzanta ba a ramawa ko tirbe halitta kalli babanka ka ce ai daji kai kace kaza ba a haka ko ka fi shi gaskiya ya saka ka a gabe ya faɗi komai kai ka san wallahi ka fi gaskiyar sai ya gaba sai ka ce baba ayi hakuri a yafe mai ayi hakuri baba a yafe mai idan mahaifiyarka ne ta yi ko ka fi ta gaskiya ba a faɗa da su sai ka ce baba na ji a yafe mini na tuba ba zan ƙara ba to an yafe maka sai ka basu sai hankalinsu ya kwanta daga baya in akwai bayani sai ka zo kai amma ba dama wai babanka na magana ko baba tana yi to ai kun ce kaza to ai ce kaza irin yadda yaran yanzu suke yi ba a yi wani iyaye haka ba a yi ko tir ba dama ka gaya musu ni an dame ni ya shiga cikin tir ni kullun sai fada ake bin ya shiga cikin tir ni kullun sai na ɗebo ruwa duka ya shiga cikin tir da Allah ya ce karka gaya musu su fa iyaye ko me suka yi ba a musu bakar magana ko me suka yi ba wai sai sun ya dace ba a'a su cutar da kai din dole ne sai kai hakuri babu sauki a musulunci kuma Allah ta'ala ya ce wa qullahu kuma qawlan karima ko gaya musu magana mai daraja duk yadda ya maka mara daɗi kai sai kayi mai daɗi shine qawlan karima ba a musu da uwa ko uba ba a musu bakar magana ba a tayayya da su ba a tanka musu kuma ba a taron numfashinsu ba kuma ka zo ka samu baban ka irin yayin zamani wai yana kujera kai ma ka hau kujera ba ina muka san wannan yanzu duk ba yaran zamani ba ne wai uba na kujera ɗansa shi ma yana kujera kuma ya hau kujerar ya ma kwanta in uban yayi wasa ya ture shi واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كسوغد فكافكين كغريس نونا توزيي دا جنكاي saboda duk yadda ka zama dalilin ka zama haka inda ba su aran bai aka same ka da ba da za a same ka wallahi dalilin albarka aka same ka da mutum sai kare a cikin soka wai bai ba wahfid lahuma wa qur rabbi irhamhuma kama ne sai kai ta addu'a Allah ta'ala ya ji tausayinsu. ya tausaya musu kamar da suka rene ka kana karami yanzu fa duk yadda kaga ɗanka jinjiri ke kai ma haka kai a baya ake sa ka bare ma iyayenmu na da da ba su da turori da suke tura yaro a baya take sa ka ba ta da kuɗin famfas ba ma famfas din nakkin ake yi na tsumma haka za ta wanke kashin ta shanya su tsumma ake sa maka da haka girma yanzu da mata ma suke da famfas wa ma ya san famfas a da rabbi kuma adamu bi ma fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura karkashin waɗannan ayoyi yace ba a zaɓa kyautatawan dole ne kuma sauran ayoyi na ƙur'ani sun nuna haka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini wala sura kenan nisa'i zai zama ko aya ta nawa zai zama 36 kaga wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta Allah kar ku masa tariya da komai sai ce me wa bil walidaini uwa da uba ku kyautata musu in ka kaura ka koma cikin luqman ma ce wa wasaina insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudhihuma amma wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa ku sahibance su da kyautatawa a duniya aya ta nawa zai zama ta goma sha biyar wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa wata bi sabila man ana ba ilayya ma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum ta amalu ta'maluna so da haka uwa da uba duk yadda suka yi fada ku ba da ba ku shiga cikin fada sai dai ku gyara duk yadda aka yi ko da akwai inda kaɗan karkata karka nuna saboda yin juwali dan adam zuciyarsa na karkatuwa ga wanda yake zaton an zalunce shi ne tana karkatuwa ɗabi'ar dan adam na karkatuwa ga mai rauni a cikinsu so mafiya yawa uwa ta fi rauni kuma mafiya yawa tun da ita ce a ƙasar mai gida to an fi ganin cewa kamar ita ake zalunta to ko da kana da wannan jin a zuciya kar ka kuskura ka bayyana sai dai in kake banta ita ka kwantar masa da hankali babu kun san abin da ke faruwa ki ƙara hakuri, hakurin da kika yi har aka same mu ki ƙara shi in akwai abin da bai miki ba da Allah in zan yi ki gaya mun ni zan miki to kai ya zama bangaren ka gyara ne ba bangaren a bata ba me riba idan uwa da uba sun rabu rabi sun ce sun bi wannan rabi sun bi wannan ni dai ban gari ba da aka ci ba wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji ɗan iyaye da rahama amin ya hayyu ya qayyum ya kare ku daga sharrin masu sharri amin ya hayyu ya qayyum ya kara imani da lafiya da shekaru masu albarka wannan ya iya addu'a ba malam ina matukan son ku saboda Allah kuma ina son Allah ya nuna mun kai a zahiri to ne ba kama gana zahiri ba babbar magana ai ganin na bai da wani wahala kawai ka zo masallacin da kawai ka shigo za ka gani ne ne wahala a ganin gardi ne eh, ne wahala a ganin gardi ne ne wahala a ganin almajiri ko da yake wancan shi wancan an ce gardi mai gardaman to wannan mai gardaman shiga wuce ne insha Allah a ran makan Allah ya nuna min shi a zahiri to ai kai ka more inda ka ga sattin ai shi kenan ina roƙon Allah ya kuma haɗa fuskokin mu a aljanna amin roƙo na shine ina son malam ya bani shawara domin na kasance ina saurin manta karatu wani mataki zan bi na kare faruwan haka don Allah daga Ibrahim Mubi jihar Adamawa okay to da wannan shi tambayar ma ya turo aran matokai ya ganka tun da kai kana da haddan qur'ani mai karfi ko za ka ba shi shawarin yadda zai yi eh? a a ba a ba duk wannan haddan na ce kana neman a cikin littafi na aljami' na imamul khati rahmatullahi alai a cikin mujalladi na biyu namba na 394 zuwa 399 ya yi magana mai tsawo a kan matakan da ake bi a samu karfin hadda ko kuma idan an haddace a yi fatan kada hadda ya zube na amsa tambayar nan shekara uku da ya wuce amma zan faɗa a takaice yanzu saboda lokaci ya ja na farko ya ce babban abin da yake taimakawa wajen fahimtar karatu da sauki da sauki matuƙa da gaske shi shine takaita sabon Allah ba za mu iya cewa kar ka sabi Allah ba dukkan kowa yana kuskure ba wanda ya ce ba zai sabon Allah ba amma takaitawa haƙƙi ne akan mu kullum mu yi ta ƙoƙarin biyayyar mu ga Allah karuwa take sabon Allah kuma raguwa yake yi shine aiki na farko akan mai imani dole ka tabbatar idan laifinka da daidai 50-50 ne ka yi ta kokarin har ya zama kuskuren 1% ne alherin 99% to shi ne takaita sabon Allah ka kuma fara da manya-manyan ababen da Allah ya ce a nisanta kamar shirka kamar kirkiro abin da manzon Allah bai yi ba kamar fadawa cikin kaba'irai to da waɗannan ake farawa in aka yi nasara a kansu to 'yan ƙanana illan laman ɗin nan Allah ta'ala yana yafe mana to sai ka fara da manya-manya imamu shafi'i rahmatullahi alaihi duk da kissar wasu suna inkarin da amma malamai da yawa suna kafa hujjaje daga cikin malaman hadisi haka imamul khatib din ya kafa hujja da ibn usaymin rahimahullah hujja ita cewa ya taba yin hadda sai ya ji haddan ba ta zama shi imamu shafi yana da abin da ake cewa photographic memory idan ya bude littafi haka yana karatu shafi biyu haka idan yana karanta dama yakan iya rufe hagu saboda kada sa ya shiga ciki saboda yana karanta dama sai sa ya kalli hagun to haddan hagun na shiga na dama to yana da karfin memory in ya karanta abu yana haddacewa wata ranar da ya zo yana haddan sai ta ki zama sai ya tambayi malamin sa wake me mafita sai ya ce ka je kai ta istighfari me bai kai sabon Allah sai ya tuna wani abun da ya na sabon Allah sai ya ta tuba zuwa ga Allah da ya tuba da ya dai hadda sai ta zauna yana cewa shakautu ila waki'in su a a fa arshadani ila tarkil ma'asi na kai complain wajen malamina wake ibn jarrah a kayan mummunan hadda hadda da ta yi muni yanzu sai ya ce to ina maka wasiya da ka nisanci sabon Allah so na farko shine nisantan sabon Allah in kana son hadda ta zauna sai kana nisantan sabon Allah farawa da mafi girman laifi ka nisance su na biyu shan zuma yana da muhimmanci ka zama ma'abocin shan zuma a cikin ti ne a ne a haka kawai ne ka yawai da shan zuma Imamul al ya ce shan zuma iya taimaka wa memory hadda ta rika karfi ta zauna ah, na uku yin kafo alhijama alhijama iya da matukar muhimmanci wajen ba wa mutum karfin hadda cikin taimakon Allah ya tabbata a sunna matuka daga sai musamman hijama a kan kai yana da asali waɗannan suna daga cikin abubuwa da ya kawo ƙololuwa na hudu mun karanta a nan wurin a cikin bakara ma'aiko da kwanakin nan ko shine takawa na ba wa mutum tsoron abin nan hadda ta zauna mutum ya zama yana da takawa matuƙa da gaske shine ƙoƙarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da da zaben sariya da alaka da na farko sai dai na farkon bangaren takawa ne ba duka ba a takaicen takaita waɗannan suna da muhimmanci wajen taimaka mutum karatu ya rika zama amma uwa ba kuma shi ne in mutum yana karatun sai ya naci ba wata addu'a da zaka yi ko zuma da zaka ka kai kawai ka zauna sai ka ji tilawar qur'ani ta zauna yanzu arama ma da kaga ake ta yake ta yawo a qur'ani in mun nemi taimakon ayoyi ya kawo in ya baka labarin yadda ya zauna ya haddace sai ka ji tausayinsa kunnan ka sai ka haka ka wahala to haka ake shi in zaka yi karatu duk wanda ka ga sai ya wahala so sai kai shirin kuma wahala idan mutum ce na so ya zama babban malami amma ba zai sha wahala ba malamai suka ce sai ka ce masa ne wai tamannaitu wai mallaita an tushi faqihan munaziran bi ghairi ana'il wal junun funun idan mutum ya ce maka ina so in zama babban malami mahaddacin qur'ani da zan iya yi kaza da kaza amma ba na so kuma na sha wahala ko kadan ina so in futa sannan in zama zargegen malami sai ka ce masa haka ne amma kuma ka san hauka fanni fanni ne ita hauka daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne akwai mahaukaci mai duka akwai mara duka akwai mahaukaci da yake sa tsumma akwai wanda yake wanki da guga akwai mahaukaci da bai da iyali akwai mai iyali da yaya to sai ka ce masa hauka fa kani kala kala kala ce haka malamai suka ce da ce ina so in yi karatu amma ba zan sha wahala ba sai ka ce to hauka kala kala ce kawai amsa da ake ba mutum kenan <laughs> to Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin hauka so shi duk karatu aka yi shi duk yadda kake da saukin fahimta don kuma gaskiya sai an wahala kuma ni abin da na fahimta experience limo kake nacin kake yi nemo kuma memory yake kara buduwa shi haka yake yi shi memory kamar yadda gabanka suke ne mutumin da yake atisaye kullum zai fita ya motsa jini ya yi gudun kilomita sha biyar ran da aka ce ya sha shi, da cikin sauki zai iya ƙara ɗaya saboda ya saba sha biyar amma wanda baya yi sai aka ce yau ya sha biyar ba zai iya yi ba sai dai ya fara da ɗaya biyu uku to yadda gabbai suke in suka saba da physical exercise to haka memory yake idan aka sabar da shi to za ka ga karatun yawanci bai da bai da wahala sai karatu ya zama hobi ne ma gare ka Allah ta'ala shi ne shaida yana cikin mafi azabar da za ka mun a rayuwa shi ne ka ajiye ni babu littattafai duk inda aka ajiye ba takarda da zan karanta ko hard copy ko electronic copy soft copy to gaskiya rayuwar ba na iya yin ta ba zan iya yin ta ba ba na iya rayuwar da ba zan iya karatu a cikin ta ba duk yadda kai kace wai za ka ka hana ni da abinci ka ce abinci sau nawa zan ci uku ka kwace ci ɗaya ko biyu ka bane da takardu na mun zaman lafiya amin so sabo ne kuma akwai sabo in ka riga ka saba da yin karatu to an ce karkai ma ba za ka iya ba yanzu akwai ran da tafiya da kama yin tafiya babu littafi kawai sai na kirkiro kai na ake zai ce bari rubuta wani littafi cikin taimakon Allah ɗan takaicen tafiya ne na rubuta da alkalami ba ma kwamfuta da biro na rubuta littafi ya kai shafi 120 da hannuna kuma ba ni da marja'i kwaya ɗaya ba ni da reference guda ɗaya amma na zauna na rubuta kawai tafiya ne saboda ba zai iya zama haka ba misali nake bayarwa to in mutum ya sabar wa kansa to sai ga lokaci ka zauna ma ba karatun ba zai ma yi ba mafhum tayyib insha Allah ta'ala Allah ya sa mu zama irin su aran ma bismillah a kai ka zama iri na kuma shi ke ka zama almajiri kenan eh, ba za ka zama malami ba sai ka zama almajiri kenan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحت kullin ladina kafaru ka ce wa waɗanda suka kafurta sa da na za a rinjaye ku wa tuhsharuna za a tattaro ku ila nama zuwa ga wutar jihar nama Allah ya kare mu wa bi'sal mihad lalle tir da masauki wajen kwana ya zama wuta ne kul ka ce wannan al'amru ne ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ne yake umurni zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ce a kulka ce ya Muhammad na kafaru ga waɗanda suka da shine wanda suka bijire bijirewa a Hausa shine kafurcewa suka bijire kul na kafaru ka ce waɗanda suka bijire Allah ta'ala ya ce su yi suka karyata suka ce ba za su yi ba ba su yadda ba satuhulabuna wa fi kira'a sayuhulabuna wa yuhusharuna shine sayuhulabuna za a rinjaye su wa yuhusharuna za a tattaro su in ka ce sa satuhulabuna kuma ka ce za a rinjaye ku wa tu tuhusharuna za a tattaro ku yana cikin kira a saba'iya kira'a sab'iyya shine sayuhulabuna wa yuhsharuna aw satughlabuna wa tuhsharuna duka qur'ani ya sauka da wannan mafhum tayyib kace musu satughlabuna kalmar tugulabuna da kalman galaba ne rinjaya a ce ya rinjaye shi wane ne zai rinjaye su كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين كفروا إن الذين كفروا farko da la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ya fallata cewa wallahi zan yi rinjaye ni da manzanni na cikin wani sura mujadila aya tana 21 kaga kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah yace rinjaye na sane da manzanninsa aya ta biyu da ya kawo ita ma tana da alaƙa da wannan cikin suratul wani sura suratul anfal aya ta nawa ta 36 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم yughlabuna kaga thumma yughlabuna kuma sai ce walladina kafaru ila jahannama yuhsharuna to kaga shine anan sa tughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama mafhum tayyib kaga da qur'ani yake fitar da bangare sa afili fili satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam can kuma sai ce me فسيبقى ثم تقول هذا ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون كلمه ستغلبون wannan fi duniya ne a duniya Allah ta'ala zai sa manzansa ko waɗanda suke bin sunnar manzansa suyi nasara hmm. wa tuhsharuna kuma fil akhirah hmm. a duniya da lahira ne wa tuhsharuna kuma za a tattaro ku ko wa yuhsharuna za a tattaro su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama shine za a musu 2-0 a duniya yi sayi gulabuna a lahira sayi Shi shine an musu 2-0 kenan ko to sunna ce ta Allah idan ka ga Allah ta'ala bai ba wa masu imani galaba ba malaman ƙur'ani suka ce Allah bai warware alƙawari to masu imanin su duba alaƙarsu da Allah duk inda ka ga masu imani ba su yi nasara ba to wallahi alaƙarsu da Allah ne ba ta da kyawu sheikh muhammad bin sali al uthaymin rahimahullah ke cewa mafiya yawa a musulmai yanzu an bar musulunci da suna ne musulmi a bashi amana ya ci yayi alkawari ya karya a gamu da shi a gidan giya yana sha to ta yaya za a yi musulmi yayi yi nasara duk abin da Allah ya ce kada a yi yana yi na biyu ya ce ƙur'ani an bashi sai mai sai rubutu kadai ba kowa yake aiki da shi ba in ka duba adadin waɗanda suke tambaya zan yi kaza akar makala menene matsayinsa yan kaɗan ne hatta a cikin musulman waɗanda suka damu da addini yan kalilan ne ya ce sai aka bar mu da girmama ƙur'ani na rashin aiki da shi sai mutum ya rike ƙur'ani na addu'a ya Allah ya Allah Allah ka bin kaza amma cikinsa kuma ba zai aiki da abin da ƙur'ani ya ce ba ta za a yi nasara a rayuwa so duk inda kaga ba a samu musulmi kayi nasara ba to alakar ka da Allah ba ta da kyau duk abin da ka saka a gaba ka bi doka ta Allah Allah ya ce ka yi ka huta ya ce ka bari ka bari ka huta idan ka yi wannan shi kuma Allah ta'ala zai taimake ka inna lanau wahalan karatu da aran ma gangaren ni fa numfashi dai rage magana aka kawo mun aya inna lanansuru rusulana wace sura ce na'am ghafir ce aya ta nawa ta hamsin da ɗaya ne inna lanansuru rusulana na amanu fil hayati duniya Allah ya ce wallahi za mu taimaki annabawa da manzanninmu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya sanda Allah ya rantse inna su lalle mu wallahi za mu taimaki manzanni da masu imani malamai suka ce in ka ga Allah bai taimake ka ba to ka duba imaninka amma in dai ka shiga cikin na amanu masu imani wallahi tallahi billahi Allah bai taimake ka Allah baya wani alkawari ai ko sarkin garin ku ba zai maka alkawari ya warware ba sarki ma baya ya dai warware ko bare Allah ta'ala sarkin sarakuna gaba daya ba zai warware ba so duk inda ka bai taimake kan mato duba alakar ka da shi ka gyara ta in ka gyara to sunnarsa ne wallahi duk abin da ka saka a gaba zai taimake ka in dai kai mai imani na hakika ne ba a ganin ka a rana da masoyinka da makiyinka kowa sai zai ganka ba inuwa ba a cikin AC sunna ce ta Allah Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu imani wa tuhsharuna za a tattaro su a lahira ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wa bi'isal mihad bi'isa tir in an ce al mihad shine wajen kwanciya tir da wurin kwanciyansu ya zama wuta saboda al wuta ne wajen kwanciyansu saboda su din ma lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim qawash hmm. wa kadhalika lahum min jahannama mihadun wannan wace sura ce suratul arab aya ta nawa ta 41 lahum min jahannama mihadun Allah ta'ala yace a cikin jahannama suna da mihad wajen kwanciya na wuta wa min fawqihim sama da su a wutan ma gawa rumfasu ma ta wuta ce wato yadda ake irin yin biredi na da dukan ƙato a cikin wuta yake saman sama wuta ne to su haka suke ƙasan wuta sama wuta Shi ne lahum min jahannama hadin wa min fawqihim zawari kuma sai ce wa kadhalika najzi adh a adh-dhalimuna kuna ne alkafirun a nan. saboda wal na kuma kafirun wal kafirun na humul zalimun mafhum tayyib shi yasa dukkan wani abin da za a yi a duniya in an ce ka nisanci wuta ka nisanta wata kissa a takaice ba sai na tsawaita ba fiyayyen halitta san san ya da wani sahabi ya ce ka jagoranci su wane da wane da wane yana cikin saiful qatayl lin nazai kan shafi na 77 ku je ku waje kaza ko kuma mabiyansa ne duk abin da ya ce ku yi ku yi biyayya suka ce na'am to shi kuma da suka kama suna tafiya sai suka bata masa rai shugaban sai ce suka ba shi hakuri ce ba zai hakuri ba sai an yi me sai ce sai ku kura wuta in ta kama ta ci ta ci sai ku shiga cikinta in kun kone to na yi hakuri sauran imani ya sa suka ce to duk da manzon Allah ya ce duk abin da ya ce mu yi mu yi ai za mu yi haka annabi ya gaya mana suka fara hura wuta sai wani ya koma gefe a cikin sabo ya ce ni fa daman tun asali na bi manzon Allah don tsoron wuta ne ni daman dinsa da nake tsoron wuta ne kuma in zo a duniya na hura in shiga da kaina sai ya sa wa sauran shubuha mai amfani a zuciya sai suka ce to in dai haka ne mu koma mu tambayi manzon Allah shin abin da ya umarce mu yi ko kada mu yi suka zo suka ga manzon Allah ya ce a'a ce ku shiga wuta ka ce ya ce a'a ai inna ma ta'a fil ma'ruf ba a biyayya sai cikin bin Allah ai da kun yi garaje kun shiga wutan da har a lahira ba mu ta wutan ba to kaga wani sahabi ce shi dama ya bi annabi don tsoron wuta ne kuma yanzu ya zo a duniya ya hura shi kuma dama abin da yake hura shi kai kaga laifinsa ai kaga faqihi ne ya fahimci fiqhu shi da ita wutar yake tsoro ya bi annabi kuma yanzu ya zo ba a je gidan ba a duniya ma ya shiga ciki ya ce to ai kuma ai abin da ya sa da bai yi ba ake da to da ya zo kuma sai zama tunaninsa ya dace da abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam mafu tayyib abin da nake so nuna mana shi da ita wuta ta kowace bangare mu nisance ta ko wutar duniya ba ta da daɗi balle wutar lahira ita dai wannan ta duniya wacce take yar autar wuta ne ita ma in ta ga ta lahira guduwa za ta yi wallahi wannan wutar da kake gani ba wai irin ta murhu ba irin wutar nefa ta hakika mai karfin nan wallahi in ta ga wutar lahira ita ma ƙonewa za ta yi ita ma in ta ga wutar lahira ba za ta je kusa da wurin ba ba wai wutar lahira ba ita wannan wutar an kai ta kusa da rana kadai za ta kone. yanzu tsakaninmu da rata ai mun san tafiyar is 147 million kilometers shi ne daga nan ƙasa zuwa rana miliyan 147 hmm. na kilomita tsakaninmu da ita wannan wutar duk wutar duniya ka kai da kusa rana za ta kone to hmm. rana ba ta kai wutar lahiran ba kuma wutar lahiran ma fa aji aji ne daraja daraja ne akwai first class wuta akwai second class offer akwai second class lower akwai third class akwai pass akwai komai to ita ma daraja da to a wutar lahiran ma wata wutar tana roƙon Allah ya kare ta daga wuta hmm. kaman wuta gayya akwai wuta mai suna gayya annabi ya ce sauran wutan lahida suna addu'a Allah ka kare mu daga gare ta ita wuta ke roƙon Allah ya kare ta daga wuta saboda tana konuwa ita ma da kanta قد كان لكم آية فئتين التقتا فئة qad kana lakum ayatun hakika ya kasance gare ku akwai aya fi fi'atain a bangarori guda biyu iltaqata da suka hadu da juna fi'atun bangare ɗaya tuqatilu fi sabilillah tana maya a tafarkin Allah wa ukura ɗaya kafira wacce ta bijire ya kuma suna ganin masu imani mithlaihim kamar ninkinsu biyu ne ra'ayar aini ganin ido wallahu Allah yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakonsa ya sha ga wanda ya so inna fi zalika lalle cikin wannan la'iburatun akwai abun kula li ulil absar ga ma'abuta ne ma'abota basira Allah ta'ala ya samu a cikin masu basira kadi yace kadi kadi harafin menene littahqiq ana haqqaqa magana ne littahqiq duk inda Allah ya ce qadi ko la lit litahqiq ne wato Allah yana gaya muku abinda bai ke gaya muku nan gaskiya ne Allah ta'ala ko bai ce mana gaskiya bane ai mun san baya faɗan abin da ba haka bane amma duk da hakan ya ce maka shi shine iya ce maka tabbas fa abin da nake gaya maka haka ne don Allah ta'ala baya wasa da mu ya ce kadi kana na lakum hakika ya kasance gare ku ayatun akwai wata aya akwai wani darasi akwai wata alama fifi a taini a bangarori guda biyu ai fi da'ifa taini wasu bangarori guda biyu ne da suka yi gumurzu da juna iltakata da suka haɗu da junansu shine iltakata suka haɗu da juna magana mafi inganci kamar yadda abu ja'afar muhammad bin jarir al tabari rahmatullahi alayyaka ka cikin tafsirinsa karkashin wannan aya cewa a yakin badar ne gumurzu da aka yi a badar ga sahabbai ta wannan bangaren ga mushrikai ta wannan bangaren adadin sahabbai da suka je badar a magana mafi inganci shine 310 adadin goma sha din ne aka malamai suka kara wa juna ilimi amma dai 300 haka ne kuma sun haura goma akan 300 su kuma mushrikai adadin su daga 900 ne zuwa 1000 ko abin da ya kama da wannan kaga a zahiri sun ninka sahabbai nawa Akalla uku ma da ɗan kai yana iya yiwuwa so shi ne ta'ala ya ce a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangaren farko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ɓangare na biyu ga mushrikai a wannan ɓangaren allah ta'ala ya ce iltakata sun haɗu a cikin wannan akwai wa'azi akwai aya gare ku me dalili ayar mutum ɗari uku da kaɗan suka yi nasara akan ɗari tara da 'yan kai zuwa dubu ɗaya uku da 310 suka rinjayi 900 zuwa dubu ɗaya. sai ce fi'atun fi'atun ai fatun wani bangare to katil fi ta fito filin gubur din ne a tafarkin Allah wace fi'a kenan na'am mumine amma ayar ba ta fada ba wa ufura ɗayar kuma kafira ita ce wacce da kafircewa Allah A nan kuma wace kenan to anan ya fito amma a can na farko bai fito ba arama za ka yi mana aya ko da guda ɗaya ƙura da za ta fassara wannan الذين كفروا يقاتلون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل wannan cikin suratun nisa aya ta 76 Allah ta'ala ya ce Allah dina amanu waɗanda suka yi imani kaga amanu din shi yake fassara fi'atun tuqatilu fi sabilillah to haka sai mu ɗauko nisa'i aya ta 76 min babin misal da arama ya kawo sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah dan ya ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah to tunda alladhina amanu ne to wannan fi'a din sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah anan sai ya ce wa ukhra kafira ukhra din kuma sai koye fi'a din sai kuma sai ce walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilillah tagut sai mu ce wa fi'atun ukhra ko wa fi'atun kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to kaga sai ya zama wa fi'atun ukura kafira yuqatiluna fi sabilit tagut kaga anan sai zama fi sabilit tagut kenan tunda a can kaga an ce fi sabilillah amma anan ba a ce a wane sabil ne. waccar aya ta 76 sai ta fasara mana ay yuqatiluna fi sabilit tagut ne wani balaga qur'ani aiki da shi a nan wurin in ka duba Allah alladina fi'atun tuqatil fi sabilillah an kira fi'a amma sai aka ɓoye siffar fi'adin shine mu'mina a ɓangare da biyu kuma sai aka kira aka ɓoye muftada adin sai aka kira siffa ɗin kafira so in ka ɗauko misalin ayar da aran mai kawo sai ta fassara maka fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun ukhra kafiratun tuqatilun fi sabilin tagut limaza saboda ya raunahum mithlaihim ra'ayat ayat shikenan sai ayat ta fito biyu mafhum tayyib don haka yarawnahum suna ganin su mithlaihim mithlaihim akalla sai ka ce double din a nan wurin yarawnahum su wane ne ake gani din duka yana dauka yana daukan yaran kafiruna mithlaihim yaral kafiruna mu'minina mithlaihim yana daukan yaral mu'minuna kafirina mithlaihim amma akwai kira da tazo da cewa kun mithlaihim ra'ayal ayin, kuna ganin su kaman double ne kaman ganin ido ra'ayal ayin kuma sai zama menene eh wannan littaukid ne ra'ay mithlaihim anan ya ce mithlaihim to kaddara muminai ne ko kuma sahabbai ne suke ganin mushrikai double su to amma adadin su double ne nawa ne ninki uku ne to Allah ta'ala ya kaskantar da su ne dan kada zukatan sahabbai din su mutu zuciya tana mutuwa idan Allah ya kaskantar da abokin gaban ko da ya fi ka karfi sai ga jikinka bai mutu ba to shi yasa maimakon a nuna musu ninkin ku uku ne da ɗan kai sai aka nuna su sun ninka ku biyu ne a wani wuri kuma Allah ta'ala sai nuna ai dukkaninsu ma sai zama su sahabbai din da suka ga mushrikan sai suka gansu ɗan kaɗan ne su ma da suka ga sahabbai sai suka gansu ɗan kaɗan ne وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلل ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور to wannan bari ga muku cikin amfani ne amma aya ta nawa ne aya ta 44 kenan wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana mafula kaga wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum a lokacin da ya nuna muku da kuka hadu ya nuna muku me wa sai Allah na muku kusa bai wa su yan kaɗan ne wato kaɗan ɗin saboda an nuna muku su ninkin ku biyu ne ba a nuna muku hakikanin sun ninka ku uku ba shine kalil din kalil din ba wai kun fi su yawa ba an nuna muku su kaɗan ne a kan yin adadin su na zahiri maimakon ku ɗauka sun kai 900 zuwa 1000 sai ka muku ba su ce 600 da kaɗan ba sannan kuma wa yuqalliluhum fi ayunikum sannan kuma Allah ta'ala sai nuna kudin idan su ɗan kaɗan ne sai suka sake jiki wannan kan ai bulus za mu ci suka ɗauka za su gama da ku a cikin mintuna kaɗan sai wankin hula ya kai su dare saboda mai saboda Allah ta'ala yana taimakon inna na rusulana walladina amanu fil hayatid duniya shine maganar taimakon masu imani ne shine yarawnahum mithla yakim ra'ayal ayn kaga akwai ra'ayul aini akwai kuma ganin ido sannan akwai kuma ilimin ido ko kuma ilimin ayin so da ka ra'ayar ayin ga waɗanda suka je filin daga mu da muke karanta kuma shine a ilimi ake gaya mana sai ka suranta abin kamar gashi yanzu kana ganin sa a ido shine ra'ayar aini ka kawo surar abin gashi gaba gare ka yana faruwa mafhum tayyib wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah ta'ala ya ce yu'ayyid yana karfafawa bi nasrihi da taimakonsa mai yasha ga wanda ya so amma wanda ya so din nan ya gaya mana cewa shine alkawarin taimakonsa da yake ga masu imani ne Allah ta'ala yana taimakon masu imani وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن suratun nur ne aya da nawa zai zama ta hamsin da biyar Allah ta'ala ya ce wa adallahu ladina amanu minkum Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani a cikinku wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai zai musu me la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai khalifantar da su a bayan kasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kama yadda ya khalifatar da wanda suka rigaye su su ne annabi da sahabbai ka dai duba irin nasara da sayyidina Umar yi radiyallahu anhu a zamanin sa ka duba yadda Allah ta'ala ya ba wa sahabbai nasara da sauran tabi'an da ke tare da shi zaka gane cewa alkawarin Allah gaskiya ne in dai imanin nan ya samu da aiki na bare wallahi abin duk taimakon da ka nema Allah zai baka kuma wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi ba lahum wala yubaddilannahum min ba'di haufihim amna bayan tsoro kuma Allah ya ce zai kawo musu aminci. yanzu yana cikin rayuwar tsoro ne a duniya Ta Allah ta'ala ya ce zai dawo da aminci za a aminta da mutum zai tashi a nan ya hau jaki daga nan ya kama hanya sai ya je katsina ko ya tafi zamfara ko ya tafi kaduna akan jakinsa bai dame shi ba yanzu ka je ka ga al'amnu da ke cikin ƙasar saudi arabia karfe biyu na dare sai ka fita da motar ka kai tafiya in kana da keke sai ka kama keke a cikin dare ka kama hanyar makka da madina in dai za mu yi imani da allah to aminci ma yana samuwa saboda da shi imani da allah yana sa masu sabon allah masu daina yanzu a cikin laifuka da ake akwai musulmai da yawa da suna laifin so inda ku akwai imanin musulmi zai je wannan duk wannan laifin kuma da musulmi ba zai ba musulmi ba zai je yi sata ba ba zai je kisan kai ba musulmi ba zai je ya sace wani ya nemi kuɗi ba in akwai me in akwai imani tabbatacce ai ba zai yi ai ba sai dai me sai dai je nemi halal ɗinsa ya abuduna shiri yushrikuna bi shay'a Allah ta'ala ya ce ina neman su bauta mun kasu mun tarayya da komai yana cikin asbabun nasar abubuwan da ke sa a yi nasara a rayuwa kar addini ya zama a baki ya zama a cikin aiki ne mu kwatanta aiki da addini din sai ka ga duniya ma ta zauna lafiya albarka ta sauko daga sama da ƙasa duk abin da muka nema sai ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shi yasa yake cewa wallahu yu'ayyidu yu'ayyidu ay yuqawwi yuqawwi yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa mai yasha wanda ya so waɗanda ya so su ne waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai inna fi dalika lalle cikin wannan bayani da ake ta manan nan in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara a ɗaiɗaikunmu a kuma mu gaba ɗaya la ibora akwai abun kula kalmar ibora asali shine daga kalmar ubur al'ubur me ubur al-ubur min huna ila huna menene ubur na hayewa abin da za ka haye kamar gada tana gidansa al'ubur ko wani abin da ake ketarewa to da ibura daga wannan ne shine ana so ku ciru kana zaune waje ne sai ka ciru daga duniyar karatu zuwa duniyar hankali da tunani shine ka yi uburi ba ka karanta ba ne eh to kai kadai yi tsam tashi daga karatu ko ma ka yi tunani sai ka ga abin haka yi sai ka ga ai duk abin da ya dame ka ga a cikin nan wurin shine da ibra kai ubuni al-intiqal min al-maqru ila al-ma'qul daga abun karatu zuwa abun tunani da hankalta ka karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi ka duba zamanin Umar Abubakar Siddiq ka duba zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ka ga yadda suka yi mulki yadda Allah ta'ala ya amintar da duniya kuma duk abin da suke so Allah din ya ba su yanzu in dukiya yake sa a sabi Allah zamanin sa na umar kaddara kuɗi a zamanin zamaninsa an kai matakin da zakka babu mai cinta a cikin garin madina in an cire sai an kai ta gari gari ya taba cire zakka ya ce a kai ta aka kai ta wani gari can wata ƙasa sai aka samu ƙasar gwamnansu shi ma yana cikin masu cin zakka sai ibn amir sayyidina umar ya ce a kawo sunayen talaka da suke bukata duk madina ba mu da bukata da aka je can aka samu gwamnan su shi ma zai ci zakka an kawo sayyidina umar lisan masu cin zakka sai ga gwamnan sai ce wa hada laysa bi amirikum wannan ba gwamnan ku ba aka ce yace wa kana min fukara, kuma iya cikin maciya zakka talaka aka ce eh fa baka umar hatta ballala sha'ara lihiyatihi Allahu akbar sayyidina umar ya zubar da hawaye har ya cika gemunsa da hawaye sai ya ce a ɗauki dukiya da yawa a kai masa aka kai wa sa'id ibn amir yana gwamna ashe ganin daman sa ne yake sai ya zauna talaka shi shi hobin sa ne talauci in kace me kobi talauci me vision din sa shine talauci shi tsarin sa kenan sayyidina umar sa kai masa zakka dukiya mai yawa aka zo kofar gidan dubu ibn amir aka yi sallama ya fito aka ce ga dukiya sayyidina umar ya ce a kawo maka me aka ce kudi ne zinare sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fashe da kuka ya gida iyalinsa tana ganin sai na shigowa gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi tace me ya faru ne yana inna lillahi wa inna ilaihi tace hal ma ta amirul mu'minin sayyidina umar ne rasu hankalin kai ta shaka yace abin da ya faru ya fi rasuwar amirul mu'minin me ya faru kawai sai aka biyo cikin gida da kudin sai na cewa dakhalat ad-dunya fi baiti li da akhirati hallatil fitina fi baiti yace duniya ta biyo ni har gidana za ta bata min lahira na yau ga fitina har gidana yau na shiga uku yau ka aka ajiye gudun aka fita ya gudu daga gidan ya turo talaka suka ɗiba suka rama da ta kare sai da gidansa ya shiga ya to yau ba ana sace agogon masallaci in ka je garuruwan agogon masallaci sai an masa gida an sa faɗo an kulle agogon ba na Allah ne ba na masallaci janareton masallaci dan karamin nan wallahi ana sacewa sai an sa masa kebul an daure shi da faɗo kamar wani dan fashi sace shi ake yi wannan fa microphone a masallaci ba a yi gida an kulle ba ana sacewa masallaci teburin masallaci ana sace kai recently akwai wanda ya ce makara an sace a masallaci kuma a haka mai nasara kuma a haka a ce addini ake yi makabarta muka je wata uku ina tonan gabari abokin aiki na sadiq ya zo aljihu na ya cire waya ya cire ce mai faru ce za a sace ka a kan kabari ya ce wallahi ana sace wai mutum yana tonan kabari wani yace yana motar gawa a cikin motar gawa aka sace kuɗi muka gunna gawar mai gadin makabar ya ce to jama'a ku saurara a makabartar nan duk wanda kuka ya zo ya ce muku a ba shi taimako ma'aikacin makabarta ne karya ne mu ne ma'aikatan kuma gwamnati na biyan mu albashi a wata saboda wasu za su biyo gawa musamman su zo nan da su yi ciwa-ciwa su nemi kuɗi akan kamar makabarta haba jama'a kuma a haka a addini yake za a yi nasara muna yangaran kan mu ai ba addini haka Allah ya ce ai ba a cikin al'ummar da agogon masallaci bai tsira ba microphone din masallaci bai tsira ba takalmin liman bai tsira ba generator masallaci bai tsira ba masallata ba su tsira ba tsakaninsu da juna لقول الأبصار الله يسامح أشكر سبحانه سبحان النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى